بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى متين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته آه saboda muna son wannan karatu ya zama cikin rikodin a ranar shi malam su da malam da ke rikodin sai aje kasance su daidai inda ba ya dauka na haka zai zama karatun da muka bai samu komi ba da ya roƙe mu cewa a sake maimaita karatun shekaran jiya saboda haka za mu ɗan yirgar فصل تلزم المحرم الحد بيده fansa tana lizirta mai harama da haƙƙi. da liftin muhit saboda ya ɗaura kewayayyen tuwa irin riga da wando irin su hulla lufsan mu'adadin ɗaurawa ta al'ada wato ɗaurawa irin wadda an ka saba da ita walau bi idkhali katibai al-qaba'a ko da da saka kamatun cikin falmarar. wato ko da bai hito da hannun ba walabtul khuffi sanan da daurawa khuffi illa an yaqdahu asfala min al-ka'b sai dai in ya yanke khuffin kasa da idon sawu wato ya mai da shi kaman ije to wannan babu komai ba kun yi sannan da hutawa da alki sharin da akewa gashin kai ko gashin jiki wata ƙabimu zuburin da yankewar akaiha ko akaifu wa zaratu sha'atin da gusar da gasun jiki wata bayyana haka nan da shafa turare wata ya turmatu da ra'asahu haka lullube wa namiji da kansa in ya lullube kansa a wajen hukun kuma huskarsa wani mar'ati mace kuma wajen in ta lullube huskar ta waka faya da ta hukanta na hannuwa wakti a haka nan inda ta shafa kwalli da gairi da ruratin ba tare da larura ba wala hadisul muhimmi amma ita mace ta samu ta ɗaura tuwazi kewayu kamar tana iya sa wando da riga da hijab ita huskarta da tahukanta kawai su ne ba za ta rufe ba to tana iya yin wannan shi kuma wal hufi ko ku ta sa hufi wa sadar saubin ko ta sako tufafi alawar ya ga huskarta gayar marbuɗe amma tuhon ba za ta sa wani abu ta ɗamri kamar irin fim wanda za ta sa ta rike shi da shi ba kawo fitina ta don tsoron fitina ta kamar tana da kyawu in ta kware huskar ta maza sun ka gani za su hitulu da ita da ta samu ta sako lullubi da huskar ta wani lafi karkata haka nan idan mutum ya dumbula wani kyalle ta zai yi wa kai ne nafkin ala zakari ga zakarinsa wa shaddu ta'wizin ko ko ya daura kamar wata laya kamar ya sami wani abu ya ɗaura laya ga jikinsa ala adabihi ga damcinsa wata katin ko kuma a waiki dana na yi magana a waiki au khaidin ko ko ya sa wani silali ya tsamra shi ko kai zari sama da gyaftonsa kamar ka daura gyafto kuma kawo ya giya ka daure gyafton da shi la bi hamli mata'ihi amma banda daukar kayansa ne darurata saboda larura wa shaddi nafqati ko kuma daura sa wanda kudin suke ciki ta ta izari karkashin gyaftonsa ka ɗaura shi sannan ka daura gyafto akai wannan babu komai wata zagu da sha'arin ko faduwar gashi zai katin saboda susa aure kajin ko hawan dabbobi kamar ka hau dabba irin gashin da ke ga wanka ya tsora gogewa yana zubewa wannan babu komi aure ta khalili in ko ku wajen tattaye yatsu na kawa ko na hannu ga alwala ya zan gashi ya cire ya faɗi nan ma babu komi wahiya ita kafaran nan ko ita fansan nan idam shine ciyar da sittata masakin miskinai shidda muddaini mudu biyu wato mudu hishami shine wanda mudu biyu na annabi shi ke cika wancan na hisham shi yasa ce muddaini ana kiran shi muddul akbar aw tiyami salatati ayami ko ko ya zumin kwana uku aw nusukun aw yansuku su ko ya yi ibada da shatin akuya guda kuma bauka ko abinda da aka sama da akuya kamar sanuwa ko rago gara muktasatin bi makani ita fidiya ba ta keɓanta ga wani wuri ba ko ina ana iya yin ta wata addadat kuma ita kafara nan ko fidiyar nan ta addadu bi ta addudi mujibiya inda ya za abin da ya wajabta ta zan ba su guda ba ba lokaci guda ba to wannan in an yi ran laraba an kai ran alhamis an kai ran juma'a ko wani tashi daban la liha, amma banda inda mutum ya aikata ta fi faurin ko maradin da cikin raugawa guda ko kuma cikin rashin lahira wahidin guda eh, lokaci ɗaya ya sa wando ya sa tabbuwa ya ba wani yana mai aski wani na yankai mai aka yi wannan duka rago guda ya iska na eh kamar ka ɗamra gyapton ka sa igiya ka ɗamra don kai ya waje ba a yi shi ne a yi ce aka yi bel din a sashi ƙarƙashin kulu Hmm. ga mazhabin malik ba a daura a sama muslim ya harumu alal muhrim istiyadu Jami'in Saidin barri ya haru harumu ya haramta alal akan wanda ya rama da haki istiyadu jami'i saidi farauta dukkan farauta wadda take albarri ta tudu wadda duk abin da yake dabba ce mai rayuwa a tudu to haramun ne mai harama da haji ya kashe ta sa'iran kana na gairu wato tsuntsu ne ko wani tsuntsu wa wa haka nan kashe ta in kana rike da ita koda kaman barewa kana da ita gida to in kai riga kai harma daji haramun ne ka yanka ta wannan lokaci wa wa haka nan cin wannan farautar shi ma haramun la ma sa da hu halalun da gairi murin amma banda abinda halal ya farauto don halal wato wanda bai harma da haji ya kama barewa don kai ne ko don wani wanda bai harma da haji ba to kai mai harma da haji nan ka ci babu komi don ba kamo ba ba kamo don ka ba bayan hmm. sa da idan ya to shi awa a harama ko ko lokacin da ya harama huwa ma yana tare da barewa ko bakiya lazima hu irsalu ya lizince shi ya saki wannan barewa ta bi daji waya adiba idan ya halaka shi wannan dabban da zima hujja za ya lizimce shi ya biya sakamakonsa kama launa farahu kamar da ya hirgita shi yadda ya yi karo ya mutu biya ya kama ka ta allaka bihi balati ko ko ta je ta kamu ga tarkon ka ka kama da ka kama tarko dai ta zo ta shiga ta kamu in ta mutu za ka biya hausa saka irin ko ta fada cikin rijiya Eh, ta fara'a ko fara'a wadda ya gina ta lissabu in saboda zakoki ta mutu shi ma biya ba ka yi wani zalika da makamancin haka bayan a kan lahu fashe za'un wahidin in ka kashe kuma kacci duk dai sakamako guda ne ba su kidanyu ba nan walau wata raka hu makhufan amma da mutum ya karya balewa ya fata ana jin tsoron za ta mutu ta lazima hu jaza'u nan ya lazimta tafiya wannan balewa bayin talifa bayan ya biya in ta mutu haja za a ni sakamako biyu zai sake wani wancan na farko bai isa ba sai ya ƙara wani layin bari a wani aika bisai amma banda inda ta warke ta je ta fi sauran barewu tana tana ta iya lahiyar ta lumuri to in wani abu ya same ta nan ba layinka ba ne wani ciwo ne daban ta mutu da kanta sun maljaza sannan shi sakamakon misalu sai da kwatancin farautar da an ka kashe ita ake biya min al'ami daga cikin dabbobin gida aw ma yuqaribu khilqatan ko abin da yake kama da na gida din ga halitta fa bin na'amati badana eh an kashe jimina sai a bada raƙuma don sun yi kama ga halitta wajen zabi in an kashe barewa shatu sai a bada akuya ka mamil haram kamar tantabar haramin makka don ita ma shan ruwanta da na akuya iri daya ne in ta dona kai ba ta dauki abin ta kushi wa bi hamamil hilli hukumatun amma tantabara harami wadda abin nan hillu wadda take ba cikin harami ba wannan sai hukuma shine sai a mata kudi ka biya kudin wa bi himalul washi a cikin jakin daji abin nan zibra ko kuma ta doka bakara to za a bada sanuwa kalibili kamar shi ma raƙumin daji a bada raƙumin gida au kimatu saidi ko ai kima ita farauta ai mata kuɗi a ya hayyan tana rayayya Da amin sai bi a sai abinci da muhu almasaki ne wanda zai ciyar da wannan abincin ga miskinai muddan muddan mudu ɗaya ɗaya da kowane miskini walil kasari miskinan idan ya an samu kasari kamar mudu goma sha ɗaya da rabi to sai a ba miskini goma sha biyu ko wani miskini ɗaya ɗaya ɗayan shi kuma wannan rabin sai a ba miskini na daban ba a kammala shi ba a kuma cewa a haɗa mu wani shi da rabi a ba shi. wala yalzamuhu takmilu ba ya lazimta a ce sai ka cika kai an rasu mu ko kun yi azumi an kulle muddin ya yi azumi ga kowane mudu yini guda wani kasar yi yau in akwai kasar wancan kamar mudu sha ɗaya da rabi sai a yi azumi goma sha biyu don babu rabin azumi ya kuma bihi zawa adalin ma'abuta adalci guda biyu su za su yi hukunci da wannan farauta in an kama <clears throat> wa fi ma la misala lahu ga abin da ba ya da misali a gida wato bai da iri na cikin dabbobinmu na gida amu aw siyamu sai a ciyar a yi mai abin nan kuɗi sai abinci a bayan sadaka ko kuma a yi azumi mai maimakon wannan abinci shi ne bayani kamar irin su damu irin su kurege ba mu da dabba gida wadda a abin nan kamar gariya ba mu da wata dabba gida wadda a iri ne saboda haka sai a yi mai kuɗi a sai a ci a bayan sadaka ko kuma a yi azumi daidai da yawan hacin da za a yi sadaka da su wasa giru sai ka kabiri karamar farauta kamar babban farauta ce da wanda ya kashe yan barewa haihuwar yau da wanda ya kashe gagin barewa na miji duk ɗai abu ɗai za su bayar abin bai rage in kuma ƙwai ne ushur ma bi sai a biya ushirin kuɗin uwar aiwa uwar kuɗi a kasa kuɗin kashi goma ce to ka biya kashi guda waya juzu allu ma ya halatta a kashe abin da ake jin tsoron tumbinsa kasibahi kamar zakoki irin su damisa duk sun shigo nan cikin keci wala ayyati da macijiya kamar sabo kenan ko ana cewa sabo eh, wala karabi da kunama wazan zamburi da zarnako wal farati da tsira wal hidaki da shiruwa wal afkai da hankaka wadda sa'ili haka kuma ya halatta tun kuɗi mai tunde wannan koda mutum ne wanda zai tare kai ce ranka ko dukiyarka shine sa'in wala yahillu saydul harami li halalin wala li murin farauta cikin harami ba ta halatta ga wanda bai harama da haji ba ko wanda ya harama da haji na cikin hurumin makka wala ramahu da yau mutum ya harbo shi min alhilli daga cikin hillu ka zai ka ki biya ka ta wada cikin harami ta kashe barewa wani na kasi ko kana cikin harami sai ka hangi barewa can tudu cikin hillu ka halbe to wannan a biya ko ba a ba khilafin sabanin malamai kamar ratin hilli kamar reshin itaciyar da a cikin hillu da ta yi ta dadi sai ta yi yaɗo sai ta shiga cikin harami to sai ka hangi wani abin harauta can bisa gare ta ga cikin harami amma tushen tana waje to ka halba ko baka halba ba khilafa ko kuma akasi shine wabil akasi ko kuma itaciyar harami ce ta yi yaɗo ta hita waje sai wani dabba ya zo ya haukanta kana harbi ne ko baka halba in ka halba ka biya ko baka biya ba khilafin wala yajuzu bai halatta kada ushajari tsarin itacen arani wa ya halitta shashu? an karhanta yin ciyawa cikin cikin harami din da khilafin ra'ayi sabanin kiwo ko ra'ayi da na ko hmm. Bakar ne kafiri haka nan yankan tsabre, ya halatta wannan wasu na da filasko wa ma su da abin da an ka dasa kamar in ka dasa ce ɗaya cikin garin makka kana da bukatar sari a duka za ka hau kasar sari babu ba hana ba wannan babu ko eh tsamri ba eh. eh shi ko wancan kamar tafasa wai bilasko eh. wa haramul madinati haramin madina ka haramin makkata kuma haramin makka ne fi jaza sai da to farautar ana yi ko ba yi in an kuma ana biya ko ba a biya eh. khilafa fasmur dima'ul hajji jinanan hajji kullu dukkan su hadayin hadaya ne duk abin da za a yanka wajen hajji hadaya ne illa ni suka la'ada sai man sa kazamta waɗancan da aka yi magana in mutum ya yi kaza ya ba da kaza wannan ba ba adaya ba ne shi yasa ko ina ana iya yi <clears throat> eh, shi nusukul azaba wa lahu mai da daukaka su ba da na tura kuma wa adana mai kuma bayan su shatun akuya wata kalidu sannan yi mai rataya ta aliku na alin shi ne ya ta kalmi biyu nuki ga wayarsa wai sha'aru yi mai alama kuwa shakku samatu sanani shi ne tsaga ɓarayin tuzunsa a lisura na ɓangare wajen hagu wa fi salamaki shi ga amincinsa wasu ne da irin shekarunsa kar urhiyati kamar na layya duk abin da ka layya shi ka hadaya fayuqihu mutum yana tsayawa da shi bi ta arfa wayar aruhu ya soke shi da minan amina wa malan yuqaf abinda ba tsaya da shi arfa ba man harhu wurin yanka shi makkatu shine makka wa sabilu waladiha hanya ya'atu sabilu a hanyar ta ne idan ka kore dabba habiya daga nan Najeriya ka tai da ita can sai ta haihu a hanya to da ita da duka hadaya ne ko kuma can wurin abin nan an yi tsayuwa arfa da ita zai ta haihuwa arfa sai ka rungo maɗan ka to da shi mai ka yanka da shi da uwani wala adima wanda ya rasa ta sama ta ayyamin sai ya yi azumin kwana uku bil hajji cikin kwanakin hajji sai mutum ya rama ran biyar ga wata ya tashi da azumi shidda da makwai da takwas don ba azumi ran arfa da wanda ya ta aji. eh duk waɗannan da an ce eh shi wannan na kula azabi eh. duk hmm. eh? Nani? A'a, da nusukul aza, da hadar su wuri, da jaza'u saidi, duk inda za ka yi da dabbobi, to sai an yi tsaye-tsayen sai dai wanda za ka yi a nan wannan ba ruwan kada ya sai ka a eh shi shi ma abin nan musukulu a za'in babu azumin za ka yi eh a za a yi can cikin hajji ba a yi sar'atu ya zara jatu an kai. eh uku za a yi a'a uku za a yi to sai mutum ya yi wato waɗannan uku ɗin cikin waɗannan kwanaki na hajji ah, shi ne bin hajji wasu salatu sannan bakwai izara ja mutum ya dawo wa ya juzu ƙabla ruju'i ya halatta mutum ya yi gabanin ya dawo ya yi can makka bal mutamiru shi kuma mai umra ya tuɗa bihi wanda yake da hada ya tuɗa wa'i sun mai siyo ƙarinan sannan kuma ya yi kirani ya zama a karu to wata hadaya ta daban ta kama shi dan waccan da ya ta da ta ta ta ɗauki ba ta isa mai ga kirani waya juzu da aka min ya halatta kuma mutum ya ci ga duk waɗannan hadayoyin da za a yi illa jaza sai sai dai sakamakon walauta ba a ci ya tara azaban kan azamta ba a ci wa nazarul na alwashin da mutum ya yi don miskinan makka ba a ci wa hada ta dawo idan hada ya ta yi wadda ka tayi da ita da nan zuwa can ya da wadda ta alaka kabla mahalli gabani akai wurin yankawa ba a ci amma ita in ta kai can makka sai a ci ita hada ta dawo kai ne baka ci ko kai fa ba wai ai kai abba ka ci ba wai ba a ci mutane ba su ce ba kai kai mai ita hmm. eh, amma in ta kai can maka an ka yanka sai ka ci amma su waɗancan can ɗin ba a ci can ba ka ci can hmm. wa ma akala wanda ya ci min ma laysa lahu akluhu abinda bai da damar ya ci zamina to sai ya biya haman to yalla nama zai saho ya bayar auki matan koko naman za a wa kuɗi ya biya kuɗin kaulani tuka biyu wala yarkabu baya hawan dabba hadaya wala ya hamidu alaihi baya dora kaya a kansa illa da darurati sai saboda larura bai za ta zalat idan darura ta gushe fadara idan nuzuli wal hatti sai ya gaugawa sabka in yana kan dabba koko sauke kaya ne in kaya tsura mata an mu dabbe hadaya wala yajuzu ba ya halatta a yi kamfani a fil hadari ga hadaya wanga ya kawo wanga ya kawo a yi karo karo a sai kuɗi guda a yanka ba a yi wa yamsuru al-hajj bil wadi hajji ya ɓaci saboda takin mace wasu da ayar mani ko kuma kiran mani ma bai bainal ihrami tsakanin harama wa rami jamratul aqaba zuwa jima jamra ta ƙarshe wa yalzamuhu itmamuhu kuma ya wajaba gare shi ya cika shi haka nan ba batacce wal qada kuma ya sake ranka kuma yadda muka yi bayani da nan wal hadi kuma ya bada hadaya ya su suku wanda zai zo da ita ni hajjatul qada a cikin hajjin ranko in zai ranka sai ya zo da wannan hadaya din a shine ran muka yi ta bayani kan batawa hajji wanda yake ya bambanta da sallah idan ka zo hajji sai hajji ya ɓaci to sai ka cika shi haka nan ɓatacce sannan baɗi ka dawo karama in hajjin barilla ne da ɓataccen da ramkun duka wasu isa ma ga barilla ba shekara ta uku ka dawo ka yi ka yi hajjin barilla idan kuma ka ɓata hajji kuma ya yi fauti wato gashi ka ɓata kuma baka samu tsayo arfa to sai ka walwale da umra baɗi sai ka koma ka ramka in ka ramka sai ka biya ka ba da hadaya biyu hadaya guda ta ɓatin hajji hadaya guda ta fautin hajji sannan karama ko baɗi ka dawo kai hajji farilla in na farilla ne amma in na musabi ne in ya ɓaci ka cika ka dawo ka ramka shi kenan ya isa Eh. wato anan shi ne muke cewa wato idan mutum hajjin farko ne eh. na farilla eh. wato idan ya ɓaci hajjin farko duk da wannan wato a lissafi sai mutum ya yi hajji uku kenan ya uku sannan zai sannan ya hita ya hita daga abin da ake bi ne to sai muka malam tambaya a ranar akan cewa to idan misalin wani ne ya biya ma mutum na farkon nan je ya ɓaci to menene abin duk shi ka biya shi wanda ya tura ka eh wanda ya tura ka duk shi zai biya waɗannan aiki ya samu in mutu ya da ya kamata ya A to kalli Wato daga nan in shi ya samu kuɗi gaba. Eh. Ya san zai biya. Wato ana da ana shi ko da eh, Sai ya je ya gyara wannan. Eh. Sannan kuma ya sake ya sake. Sai ya ji biyu na gaba shi. Eh. Sannan kuma idan mutum ya ɓata haji sai ya ce to tun da ya ɓaci ni zan yi kuma. sai ce bari in dawo to hajjin nan na nan laƙe gare ko ya dawo gida ko da ya koma baɗi ya yi harama da wani hajji na daban to babu wannan haramar da ya ta ba ta bara ita za a yi aiki da ita ya ƙari hmm. <coughs> eh, eh. hadaya biyu ne bambancin sa da wanda da wanda ya fauti hadaya biyu hadayar abin nan fauki sannan da hadayar abin nan eh, hadayar ɓaci eh, kuma in kirani ne ya ɓata hadaya uku ga hadaya fauki ga hadaya ɓaci eh, ga hadaya fauki ga hadaya kirani uku <laughs> inda zai zo hajji sau hudu ya ki cikawa to bana in ya koma na bara zai cika da na bara da na bara duk ana na a matsayin cika batacce sannan baɗi ya dawo hajji na uku ya rama sannan in na farilla ne baɗi wacce ya dawo ya na farilla shi adda hajji wuri wanda ya ɓata ya ki cikawa hmm. to ina muke ah, eh bayan gama aiki haji ban gane ba a can maka ko a yin a to mutu ya gama aikin haji kuma ai shi kenan shi da wanda a gida da ɗai hmm. a'a shi yana nuna in ka gama aikin haji can maka kamar kana kan kunta kai da hajiya ko <laughs> shi ne wai farikul mawdu'ata ya rabu da wannan wadda ya taka bara ya cikin harama ta min irami daga lokacin da ya rama ila ta haddudi har lokacin da ya gama aiki don kada a sake yan bara da sun yi harama sun zo ni kaci za su yi harama sai a raba wajen kwana wa ya kari ko mutum zai biya ala sifati ma afsada bisa ga sifa irin wanda ya bata in kirani ya bata ya ya biya kirani in tamattu ya biya tamattu in ibradi ya biya ibradi wala yankihu al-muhrim mai aure mai harma da haji bashi amri wala yankihu bashi amrawa hatta ya hilla sai ya walwali wani hilla yana walwalewa bil ibadatu da ifada wato waya hillu jami'ul mahdurat jami'ul mahdurat al dukkan abinda an ka haramta ma mai harama ya halatta indil ifadatu in yayi ifada na'am can wajen hadaya ka ce ba a kamfani ko ko shari'a tarayya ba kamar yadda ba a yi galayya ka kawo kuɗi in kawo mu haɗa mu sai da kuɗi mu yanka to shi a ga shi malamai kun ce ana tarayya a lada eh. yana iya shigar da wani eh. sako wanda yake ko cikin lada eh. to shi wannan na hanyar fa to na daya ai kaga na na lahi ne mai yawa ko na lahi ko na ko na tadawo na alwashi na yi lai da yi lai da abokin tafiya na yayi na ta yi to kowa ya na shi kowa shi ya yi lahi ne wala ta zira wasu raka wasu raka faslun hajjus sabiyyu hajjin yaro wal abdi da bawa nafilatun nafila wayan a taka koda ya yantu au balaga koda ya balaga fi asna'iya yana tsakiya aikin hajji tunda bai fara yana balagagge ba ko bai fara yana ɗa ba to wannan musabi ne ba iya dawo sadda yake ya balaga ko sadda ya samu yanci sannan ya hajjin harilla walaysa lahu al-ihram kuma ba da dama ya harama da gairi in sayyidi in ba da izinin shugabansa ba wala hu tahlilu ya samu ya bata mai harama kan zaujati kamar mace in ta harama da hakkin ta dawwali shine da ta dawwali mijinta ya samu ya bata wannan harama in kana sabiyu qawiyan in yaro ya zan yana da ƙarfi ya ta'aqqada yana da hankali bashar al-af'ala sai ya rungumi ayyukan haji da kansa wa illa in ko bai da ƙarfi aharama sai shi ya harama wa ɗago wasu abihi waliyu sai waliyin sai ya ɗawabi da shi ya yi mai yi wato ɗauke shi ya wata bayan kana wasiya in shi waliyin nashi wasiyi ne wa kama alaihi bai'ata ya ji tsoron in ya bar nan gida zai lalace zai tozarta wa na baka to duk abin da zai ci in ma da cikin dukiya ta bai ci yaro cikin kudi ne zai ci har ya je ya dawo wa'illa in ko a'a ko ya bar shi nan gida ba komai ya ɗaukai kawai ya tayi da shi da minar za'i to zai biya abin da ya daɗu a lanar katil adam a abin da zai ci a nan gida idan nan gida yana cin naira naira amma can saboda ta yi abin ci sha biyar biyar to kullum biyar din nan kai ka biya kada ka ɗaukai ka tayi da shi ya biya naira ka biya su biya har a dawo wama allama wanda ya musulunta a utika ko an ka yanta shi au balaga ko ya balaga yau ma ta ranar arfa Ba harama wa kafa yayi harama ya je tsaya arfa ta kada wargu. ya kayar da farilla wato yi hayi hajjin farilla sai ya zuwa ya yi dawabin eh, abin nan ifada ya ta yi shi kenan ya samu farilla na tani to ai a arfa ya musulunta ba kuma ya rama ba abin da zai yi kafiri ne kafiri ne ba musulmi ba ne eh shi kuma abin nan wancan yaro kuma hajji bai zama illa a kan eh, to sai yana rike da raƙumi mai gida sai ya ga wata bajinta da ya ce kai wani na yanta ko ko kahiri ne sai ga taron musulmi ce kai wannan addini da kyau yake Bani bai bari a ga abin da baya sai musulunta sai ta yi wanka ya sa eh shi kenan eh. wal bi aduwin wanda an ka tsare shi da makiya ya ta tahallalu makanahu daga nan inda an ka tare shi sai ya warware da nan ya dawo gida wala kada alai ko ba zai biya ba wala ya kudu fardu amma kuma farilla sama ta madi ba sai duk waɗannan makiyan sun ka gushe zai koma shi yajin farilla wal musaru bi maradin amma wanda an ka tsare shi da rashin lahiya la yuhallilu inda albayt ba abin da zai warware mai harama ce sai ya zauna dakin Ka'aba ko da hajjin ko da umra faslun na eh to akwai wannan abin nan yana dauke da shi yana yin nashi yana yin nashi eh akwai wanda suka ce hakan sun ce sai ya yi nashi ya gama ya yi nashi hmm. na harko shi a kanku tasirin hmm. al'umratu sunnatun umra sunna ce marratan bil'um so ɗaya a rayuwarka wa zura ta haramta haramcinta kamar na hajji wa arkanu haru kunnanta al'ihramu wa tsawabu wa sayu shine harama da dawaji da sa'ayi babu tsayo alfa gare ta Wayan yahillu bil hilaki yana walwale ta da yin aski aw takasir ko sai sai wa yansifu al ihram biha ya inganta ya rama da ita bi jami'a ayyamin sanati cikin dukkan kwanakin shekara illa a ayyamat tashriqi sai kwanakin nan na sallah guda uku wa man harama wanda ya harama min al miqati da miqati ada talbiya ta zai yanke talbiya idza da halal haram in ya shigo harami wa ma wa min al jirana wanda ya harama daga jirana shi kuma idza da kala makkatan ya shiga makka wa min at-tan'im wanda yau daga tan'imu idza da kala majlis in ya shiga masallaci wa idza hadatil mu'tamiratu idan mai umra mace ta yi haida qabla dawabi ha gabanin ta dawabi in tazarat sura sai ta jira tsaiki ya samu fa in za ka wakata in lokaci ya kunci har da matil hajji sai ta goya ta kada amal ya umra sai aikin umra ya zan ya faɗi wal mustaharatu mai wal ha'iru ita ko mai haira ta bi sai ta yi wanka wa turin ta yi harama wata kibu ta tsaya mas abin na arfa watan ta zuru tura sai ta jira tsarki da tsawabi saboda yin tsawabin ifada wallahu jihadi littafin jihadi wato shi jihadi an agu sunansa daga jihadu wato wahiyar mashakkatu an agu shi daga wahala saboda yaƙi wahala ne zai za mu ku faru idan kafirai suka sauka daren islami gidan musulunci ta yana annusuratu taimakawa ta zama dole ala kulli ma kana tuku akan duk wanda yake da damar taimakawa to wanda ke iya taimakawa wato duniya dukanta gida biyu ne ba gida na uku Darin kufri da darin islami malamai sun ce darin islami ita ce ƙasar da ake gudanar da ita da littafin allah da gaddin nazari amma ya ba tare da bibin waye a zaune ƙasar ko da shugaban ƙasarsu ɗaya an musulmi ya zan imamu ɗinsu musulmi amma duk majalatin mutanen ƙasar kafirai ne amma ana shari'a da alkur'ani to wannan ƙasa sunanta darul islami amma da za a samu ƙasa gaba ta duk musulmi ne babu kahiri ko guda amma suna shari'a da dokokin kayayyaki, to wannan ƙasa darul kumriki ba a dibin wanda a zaune ga ƙasa abinda ake dibi wani doka mutanen ƙasar kadi waɗanda suke bin doka Allah to darul islami ne waye a zaune a wurin waɗanda suke bin doka kahirci ne wannan ƙasar darul kubri ce waye a zaune a wurin wannan shi ne ƙa'ida islamiyya usuliyya da haka nan an ka ce in kafirai sun sauka gidan musulunci wato gidan musulunci shine ƙasar da ake gudanar da ita da dokokin Allah to wajibi ne ga duk wanda ka iya taimakawa ya sa hannu a ga waɗannan maƙiyar sun bar wannan wuri hatta wal mar'atu da mace wala man Ali Sayyidi, kuma ba dama ga shugaba ya ce bawan shi ba zai zo ba wazzauji ko ko miji ya ce matar shi ba za ta tafi ba wal da ko ko mahaifi ya ce ɗansa ba zai je wannan yaƙi ba dole ne kowa da kowa ya sa hannu Wa illa to in ba su suka zo ba suna can ƙasar su ne muna son su shigo ƙarƙashin dokar mahaliccinsu Allah suna ƙasar su amma muna son su shigo ƙarƙashin dokar mahaliccinsu, wanda ya halicce su ne Allah don Allah bai halicci mutum don ya bashi gaban za ba a yi asibul sanu an yi turaka sudan zai eh, yiwuwa kamar yadda mutane suka ɗauki al'amari wai a ce kamar tsarin turawa shi kenan mutane su zaɓi tsarin da suke so su bi a'a an yarda mutane su zaɓi addinin da suke so su bi amma ba a yarda mutane su zaɓi tsarin da suke so su bi ba eh don me domin kowane ya yi abu zai sa mai ka'idodi yanzu dire abin nan baturen da ya ƙera mota mota wannan mota tana amfani akwai inda ake sa mata ruwa akwai inda ake sa fetur akwai inda ake sa giris akwai wurin injin oil haka ne akwai wani abu da ake ce ma eh, yawa idolo ko? to banda shi akwai kuma ya akwai ruwan batir ko? to idan ka ɗauki kacce to idol ruwa ne ko ko kacce aidun mai ne sai ka ɗauki injin oyar ka zuba cikin tanki an gane ai a nan inci sai ka ɗauko fetur ka zuba cikin injin sai ka ɗauko ruwa ka zuba cikin wurin a wurin eh, wurin ruwan injin gira oil sai ka zuba ruwa sai ka ɗauko ruwan batun ka sa wajen burki wajen ruwan burki ka ɗauko eh, eh, a can mai yankin nan kwarai eh da ka ɗauko gire sai ka zuba ni cikin abin nan cikin batul eh, motar da ita ce kuma abin da an ka ce a sa mata su ne an ka sa amma ba a sa inda an ka ce a sa ba za ta yi tahiya to haka mutum yake ita gwamnatin musulunci ana yin ta ne don rayuwa ba don wai mutane su shiga aljanna ba don mutane da rayuwarsu ba ta tsaruwa su ji daɗi su ta yadda ake so sai da gwamnatin musulunci amma sallah da azumi zakka hajji sauransu wannan mai so aljanna shi kansu amma wannan a samu dauna mai shari'a da dokokin da babu son zuciya a cikinsu wannan dole ne don mutum sadda duk yi doka zai yi don ta amfane shi ko ta amfani matar shi ko ta amfani 'ya'yansa yanzu misali kun ga lokacin baban gida sadda yana gwamnati yana ta kokari ya inganta matsayin mata ko ba haka ba to za shi an kai duk aikin maryamu ne duk aikin mary ne maryamu ita ta sa a wannan abin to allah bai da maryamu allah shi allah bai da maryamu bai da matar da za ta zuga shi ko ta yi bai kuka da daddare da ce an danne musu haƙƙi ya yi da sahe da wani tunani ya ce mai yan majalisa ga abin da za a yi Allah bai da wannan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad don haka dokar Allah ita ce dokar da babu son zuciya a cikin ta dokar Allah to kun ga lokacin shagayi sadda sadda aka gyaran constitution na zamanin Obasanjo waɗannan da an ka zaɓa su je gyaran constitution a wurin gyaran constitution sun ka shirya siyasa nan sun ka kaiwa ne kazan gwamna kaiwa ne kazan kaza kuma sun ka sa maka cikin constitution na irin albashin da za a yi musu da irin gidajen da za su zauna da komi duk wurin gyaran constitution sun ka tsara kun ga zaman da sun kai ba su zauna da talakawa sun zauna da don kansu to duk irin waɗannan bukatun Allah ba ya da su saboda haka babu dokar da za ta zaunar da ɗan adam ya natsu hankalinsa ya kwanta ya ji daɗi ya rayu rayuwa mai kyawu sai doka Allah to shi yasa zaman mutane ƙarƙashin doka Allah ko suna sallah ko ba su sallah wannan dole ne don Allah madaukin sarki da halitti mutum don ya zan da banza ba kamar dokan Hobbes wani abin nan sociology ne wanda ya shi Hobbes ya ce eh, dokar sama wayyuta an ka ce Allah ya to Allah bai samu mutum kangi bai ce babu dokar Allah to wai dokar ƙasa sai ce mutane ce to ya Allah bai sa ma kangi ba kai ka samu kanka yace shi babu doka saboda ka in zaka kai kasuwa misali in ka in ka raka wurin yan kunu to <laughs> inda inda duk ka sa gaba ba mai tare ka ba ka kwana eh ba kwana <laughs> eh duk abin da ga dama in ka ga dama kamar makocin ka ya dame ka zai ka banka ba gida na wuta babu doka to ba ba haka abin yake duk wannan shirme ne dole ne mutane su zauna ƙarƙashin dokar Allah don dokar Allah ita ce dokar da babu sun zuciya gare ta misali ku duba wajen rabon gado Allah shi ya raba gado yace ga wanda za a ba ga wanda za a ba ƙarshe yace mai yace mai Allah da an ka zo wajen raba zakka yana yi wa wanda su ce mu kaza kaza kaza ƴan majalisa muke ko dangin ka muke sai an ka ce to annabi ba zai ci zakka ba dangi ne ba za su ci ba ko ba zai raba ba sai Allah ya ce nama sadaqatu lil fuqara wa wa idan aka ya kace farita min Allah ku duba wannan shi ne hikima wato dole ne mutane su zama karkashin doka Allah don mun sai ba su rayu rayuwar da kowa ba zai kuka da wani ba rayuwar don koda shari'a Allah za a yi ma a kotu sai an karanta ma doka Allah a ce ga abin da Allah ya ce ka yarda ka yi da imanin ka ka ce ka to saboda haka za a ta ba dokar Allah ba a ciya dokar ƙasa don haka ba a ganin laifin wani dan majalisa ka ce ba don da suwa wani sun kai dokar nan ba da ba ka je ni ba wannan wanda ya yi ka tun kana ruwa ka koma jini ka zama tsoka ka hito yaro jariri ka zama ɗan ƙaramin yaro baddo ka zo ka zama saurayi ka zama baragagge ka zama dattijo ka zama tsoho ka zama matacce wanda ya wannan dokar to shine wanda ya halice ka irin wannan harika mataki ba mataki shine ya ce a kashe ka in ka kashe wani saboda haka shi sa dole ne mutane zama ƙarƙashin dokar Allah an gane ai rediyo ga shi nan gaban mu yana da batur yana da inda ake kunna mashi wuta shi rubuce yake ko ko kai mai rediyo ne mai kai rediyo yawa to inda ake sa wayar da za ta kawo wuta idan an ka sa makin wurin bai ɗaukan magana kuma wuta ba ta zuwa ko ba haka yake ba sai aka cire inda ake sa wuta sai aka sa makir wannan inda ake sa makir sai aka sa wuta nan to duk bukatar ba za ta biya ba to ka gani to yadda ka san haka haka wannan littafi na Allah yake kar ku ɗauki shari'a Allah kamar dokar turawa ce don mutane sun wato jahircin mutane da addinin musulunci har ya kai mutane sun ɗauki da dokar Allah da dokar bature duk dokoki ne a ce wai ba a matsa ma mutane su yi kaza to shi akwai mai takara da Allah to to a ba Allah da dokarsa doka Allah ita a doka duk dokar da ba ta yi ba zuciya ne ku duba ko da ga misali kamar fiqhu ko da fiqhu wannan ga dai kun san doka ce kusa da ta Allah shin ga doka Allah akwai khilafin akwai kaulani akwai taraddudin <laughs> to ka gani kai tsaye ne kawai wannan yaren da ka Allah shi haka Allah ka nihi ko ba haka yake ne na ake samun kaulani wanga yake haka yake wanga nan ne za a samu eh amma la yatadabbaruna alqur'ana wala wala kana ni inda ghayri allah law da inji haka tanaman kasira don haka shi da Allah yake shi shine standard bai da kwana kai tsaye ke to ku karanta ku gane abinda ba ku gane ba ku auna wancan da wancan don ku samu daidai Allah ya sa mu gane to in ya zama wato ba ba su sun ka taho ba mu ne ba tsokana ba ne wannan yakin He eh, wa illa idan ba su sun ka taho ba suna kasar su zanne to mu za mu zo mu kira su zuwa ga doka Allah ba fardu kifaya to nan irin wannan ba dole ba ne fardu kifaya ne za k'a ma kama ba abu saqad anil baqina wayar zamul imama ya lugunci sarkin musulmi wajibi ne kan sarkin musulmi hirasatu sujuri ya yi gadi ya tsaye hofi waɗanda ake shigo ma ƙasar musulunci duk wani wuri inda ake tsammanin makiya za su iya biyowa ta nan su taho ko da bakin boda ta ƙasa ko da birnin da ake ciki wajibi ne a sa su gadi dare da rana su tsaye wal ba'asu kuma wajibi ne ya rinka tura sojoji suna tafiya ila daril harbi can ƙasar waɗanda ake gaba da su kaza abokan gaba ke kulli waƙatin yumkinu cikin duk lokacin da yake yiwuwa gani. shi to idan sun ka zo da yad'uhum za su kira su ilal Islami zuwa ga su musulunta dan sun musulunta an zauna lahiya mun zama ɗai ba yaki idan sun ka musulunta to fa ilal za a ba su umarni da su koma su biya jizya don su shigo ƙarƙashin daular musulunci ta yi gadin su daga maƙiyansu wadda kuma fi zimmatul islami su ba da jirya su shigo ƙarƙashin alƙawalin addinin musulunci bayan abau sun ƙi to dama suna da ne ƙatalan sai ya yaƙe su wala yuqataluna ba za a yaƙe su qabla gaba ne a kira su ba sai an kira su da waɗannan kira guda biyu in ba su amsa ba sannan a yaƙe su illa an yi ta'ajjalu sai dai kawai in muna sauka mun kama sansani tun ba a kira su ba sai sun ka ɗauko kibau da da abun yaƙi sun kawai muna kwatsam to nan ba magana kira tun da suna dama ashe suna shirye yawwa wai juzu tankilu bihim kuma ya halatta a yi musu nikal wato abinda an nikal a yi musu wani abu wanda zai bata musu rai da a zarin a sassare musu itace kamar in suna dosu itace waɗanda suke yin ƴaƴa suna ci to a sassare ransu ya ɓaci wa man ilmiyahi kuma a hana ruwa an da gari sun ina ko wani kogi wanda ta suke samun ruwa to sai mai maza maza mai dam mu tare ruwa, ya ba za su kai ba ehm. a wa'in saliha alayhim in kuma suna da wani dam sai misali dam ɗin ya buɗe gwabce ta kan magani. Eh, waramhim da kuma jiwa su bil majaniki da majaujawa majaujawa ita ce yanzu bature ya mai da ita mizai eh ita ce ta koma mizai bature ya kwaikwayonta daga gare mu in ka duba cikin annuzumul islamiyya asalin yadda ake yin ta ne za a samu eh, duci sai a kunshe shi cikin tsumma sai a jika tsumman da mai man gyada sai a kunna mai wuta ya a kunna mai wuta sai a sa shi ga majaujawa sai a juya iska zai kashe wutan mai in an ka haura <laughs> sai bisa ɗakin ciyawa <laughs> ana ta ana buge-buge wani ɓangare zai gobara ta tsaye cikin gari da ɗasai gudu eh, eh, wani lokaci sai su yi inda muke don in yi zannan kowa take don gwandan mu da wuta <laughs> eh, gwandan mu da wuta haka to shi ne yanzu batu